assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a biyu ga watan ramadan hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da sha tara ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kasir na al-imam al-hafiz imaduddin abul fida isma'il bin umar bin kasirin ad-dimashqi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul kuman a inda mun karanta aya ta ɗaya zuwa aya ta bakwai muna cikin tafsirin waɗannan ayoyi lokaci ya ƙure za mu ɗauko daga aya ta shida zuwa aya ta bakwai zuwa ga abin da ya tsawaka da izinin Allah a don komi ba sai don saƙonnin da ke cikin wannan sura ya zama wajibi ga ɗan birni da ɗan ƙauye malami da ɗalibi babba da ƙarami namiji da mace muddin dai suna danganta kansu zuwa ga addini to su tsayu su fahimci saƙon nan da allah maraukakin sarki ya tattara a cikin waɗannan ayoyi bin waɗannan dokoki wannan shine kaɗai dalilin shiriyanka da kuma tsiranka duniya da lahira biris da su wannan zai sabbaba maka shiga cikin kunci da wahala a duniya da lahira Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu aya ta farko Allah maɗaukin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم a cikin ayoyi guda biyar na farko Allah madaukin sarki ya bayyana mana halin mutanen kirki 'yan arziki in ka fahimci waɗannan ayoyi kamar allah maɗaukin sarki ya kasa mutanen duniya gida biyu ne kashin farko su ne wanda allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa alkur'ani shirya ne rahama ne gare su saboda su ne waɗanda suke kyautatawa wajen bin allah maɗaukakin sarki sannan suke tsaye da sallah suke ba da zakka sannan suke da cikakken yaƙini a cikin zuciyarsu dangane da abin da ya shafi lahira allah madaukin sarki ya ce duk wanda ya siffantu da wannan siffa to lallai yana kan shirya ta musamman daga ubangijin shi kuma shi ne wanda zai ci nasara duniya da lahira wannan kasan al'umma na farko kenan kaso na biyu su kuma allah madaukakin sarki ya ce wa minan nas daga cikin mutanen ba duka ba ɓangaren farko mun ji nasu to daga cikinsu mai yashtari lahawal hadis akwai wanda madadin alkur'ani da sunna shi kuma lahawar hadis ya tasa gaba mai lahawar hadis al'imam ibn kasirin ya ce a ƙafa bi zikir halal ashkiya a bayan da Allah madaukin sarki ya mana bayanin muminai salihan bayi mutanen kirki da Allah madaukin sarki ya rubuta ma cin nasara da jin kai a rayuwarsu ta duniya da lahira sai kuma ya biyo baya zai fayyace mana halin waɗanda suke shaƙiyai ne allazina a'radu alintifa'i bi sama'i kalamillah waɗanda suka bijire suka juya baya suka yi biris da sauraron maganan Allah wa aqbalu alastima'il mazamir suka tinkari sauraron molo walgina da waƙe-waƙe garaya da sauran abubuwan kiɗawa gangani kuntigi ne kalangu ne jauje ne ko kotso ne ko a zamanance waɗannan kayan kaɗe-kaɗe na zamani da suke bi suke saurare yake shigaltar da su madadin alkur'ani sai suka musanya da waƙoƙin soyayya waƙoƙin fim waƙoƙi irin na siyasa mun gane wannan da kyau ku da duk waɗannan abubuwan suna daga cikin lahaul hadis minti biyar minti goma da za ka ware kana kallo ko sauraron waɗannan shaƙiyan don me ba za ka ba da wannan lokaci don sauran alkur'ani da sunna ba mun fahimci wannan da kyau ku? to shi ne sai yake cewa bi alhanin wa alatar tarbi ana rerawa ana kadawa ana gogawa ka ji abin yana hawa kai kama kala ibn mas'udin fi qawlihi ta'ala kama yadda ibn mas'udin ɗaya daga cikin alarammomin majalisin annabi ya fassara ayan da cewa kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su ne lahawul hadis wa minan nas daga cikin mutane man yashtari lahawul hadithi akwai wanda yake zuwa ya siya malam zai zo ya fayyace mana wannan al'amari ƙarara ba wai sai wanda ka siya da kuɗinka ba za ka bude bluetooth ɗinka ko flashiya ɗinka ko menene a turo ma saƙo nan da nan sai ka ji kiɗa ne ko waƙa ne kana zama kana saurari kana jin daɗi allah maɗaukin sarki ce ba kai daidai ba kuma zai bayyana hukuncin kai yanzu yanzu nan jama'ar annabi kuna fahimtar wannan man yashtari lahawal hadisi sai ce liyudilla an sabilillah dan ya ɓata kuma ya ɓatar da al'umma daga tafarkin allah kai da kake da ka mallaka ka bata waɗanda za ka tura ma su ɗauka a cikin wayoyinsu suna ji suna tura ma wasu su ma sun bata kai da za ka je ka saro ka kasa a shagonka ko kana ba da haya ana saurare ka bata wanda zai zo ya siya ko ya anshi haya a hannunka ka batar da shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shine sai mala ce huwa wallahi algina al'imam ibn mas'udin yake cewa wallahi lahawul hadithi su ne waɗannan waƙe-waƙen da waɗannan kaɗe-kaɗen da waɗannan raye-rayen da duk wani rausaya da za a zo za a yi shi ne abin da Allah yake nufi Kar ka ɗauka sai waƙoƙi waɗannan na shaƙiyai wanda suke yi a lokacin bukukuna har da waƙoƙin da ake cewa wai na addini ne ana shidul islamiyya wai waƙe-waƙen musulunci wannan ƙarya ne musulunci bai da wani abu mai suna waƙa kun gano wannan da kyau ku bai da shi duk wanda ya ce akwai wani ana shidul islamiyya ƙarya yake yi duk waɗannan waƙoƙi da ake da mandiri ko ana yi da fiyano ko ana yi da wane ne gaba ɗayansu ba waƙoƙin addini ba ne gaba ɗayansu abubuwa ne wanda yake saboda ɓata addinin Allah ba wani abin da za ka yi na yabo ko na bege da za ka yi shi da kiɗa da za ka yi shi da rausaya da za ka yi shi da watayawa da za ka yi shi da dumma abubuwan da ake na ta'asa da taɓargaza ya dai ishe ku dalili ji irin yadda waƙoƙin suka kai zuwa ga ɓanna mafi girma a debu wasu ƙarti a ce allah ne an yi wannan abin ko ba a yi ba kuma ana ganin mutane suna saurara suna so shi yasa sai aka rika shigo masu da waɗannan ɓanna ta wannan hanya Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa qala qatada malan qatada yace qauluhu fadin Allah madaukin sarki da yace wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi yudilla an sabilillahi bighairi ilmin duk wanda za ga yana kokarin kwaskwarima da kwaskwas na ƙoƙarin kare waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da raye-raye to duk wannan yana yi ne bigere ilmin kaga mutum na ta ƙoƙarin kare da rama da wasan kwaikwayo duk waɗannan lahawar hadisi ne waɗannan takaddun da ake saidawa da littattafai na mujallin fim da littattafan soyayya da novels da duk waɗannan shiririta lahawar hadisi ne saboda suna shag shagaltar da mutum daga abin da ya shafi sauraron wa'azi daga abin da ya shafi zuwa sauraron alkur'ani mai girma nazarin abin da ya karanta na addini tafakkuri dangane da abin da ya shafi makhluk a halittun Allah madaukin sarki da zai kara mai nagartan imani da duk waɗannan abubuwan su ne lahaul hadis jama'a mun fahimci wannan da kyau ku akwai mutumin da ba karantawa yake ba ko saurare kawai zaman dandali yake yi an gano wannan da kyau ko za ka zo ka ji inda za a yi mai wajen zama allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wallahi al'imamu katada ya ce ina muku rantsuwa da allah la'allahu la yun fihi malan akwai mutumin da ba zai sa kwaban wajen siyan lahawul hadis ba walakin shara'uhu استهبابه بحسب المرء mar'i min أن يختار an الباطل على حديث الحق ala hadith دكي أرانكا yace zaben da kai a ranka da ka je ka zauna inda za ka saurari shari'a ka gwammace ka je ka ji inda za ka saurari shiriri ta ce wannan ma lahawul hadisi mun gano wannan da kyau ku zaman da muke muna tafsiri a nan muna karantar da al'umma a nan ba zama ne na siyasa ba ba zama ne na ƙabilanci ba ba zama ne na goyon baya ko ɓangaranci ba zama ne na koyon addini akwai wanda ya mai da addini a matsayin waɗannan abubuwa to abin da yake lahaul hadis ne yana abin da yake jin daɗi ne kawai a rai kun gano wannan da kyau ko ba shirya yake nema ba shi sa dole ne al'umma su tsaya su natsu su fahimci sakon Allah kamar yadda Allah madaukin sarki ya umarni da abu wannan sakon Allah wani zai ɗauka kawai sai waɗannan kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su ne kaɗe lahawul hadis akwai mutumin da ya maida wajen wa'azi wajen holewa lahawul hadis ne Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu ko kuma an yaktara hadithal batil kaga mutum ya zaɓe ya je ya zauna ana hira inda ake gulma inda yake ƙarya inda yake tsegumi, ala hadisul haqqi sama da yaje zauna inda zai ji alkur'ani inda zai je ji wa'azi inda za a faɗa mai gaskiya inda za a nuna mai turba ta ƙwarai yabi duk wannan yana daga cikin bil lahawul hadis wa ma yadurru ala ma yanfa'uhu haka kaga mutum ya zaɓe bin abin da zai cutar da shi akan abin da zai amfanar da shi an fahimci wannan da kyau ko yanzu sauraron alkur'ani amfani ne kwarai da gaske amfani ne zuwa a zauna dandali kawai ana hira wannan amfani ne ba amfani ba ne wancan na amfanarwa wannan kuma cutarwa yake yi allah maɗaukin sarki ka tsare mana imaninmu waƙila rada bi ya yashtari lahawal hadis wasu malamai suka ce ma'anan maganan allah da yake cewa yashtari lahawal hadis ishtira'ul mughanniyat min aljiwari shine zuwa a sai 'yan mata domin a da idan mutum yana son ya sai kaset a zamanin da ba kaset ɗin zuwa za ka yi ka samu wata budurwa zabiya da ta ƙware ta goge wajen iya waƙa da rausaya sai ka siyo ta ka aji ta kawai in ka yi baƙi sai a kaɗa mata molo ta waƙa ta rawa a birge wannan shine garmaho irin na da kun gano wannan da kyau ku iyaka abin da suke kenan a wannan yanayi to siyan irin wannan 'yan mata domin rawa da waƙa shine lahawul hadis a wancan zamanin kenan waktara bunu jarir annahu kullu kalamin ya suddu an ayatillah ibn jarir na tabari abu ja'far imamul mufassirin ije kaga duk wani zance kiɗa ne waƙa ne fim ne mujalla ne ko menene da zai shagaltar da kai daga ayoyin Allah wattiba'i sabilihi da kuma bin hanyar Allah wannan sunan shi lahaul hadis ko me ko da labarai ne kun gano wannan yanzu ana tafsirin nan kai yanzu kana can kana kokarin jin labaran duniya na yammacin duniya wannan abin da kake lahaul hadisi Allah shi kyauta domin ya ana ka zuwa jin maganan Allah Allah ya tsare mana imanin la yudilla an sabilillah ai inna ma yasna'u haza mutumin da ke bata lokacin shi akan waɗannan abubuwa Yanayi yi ne litukhalifa lil islam wa ahalihi sau da ya haifar da saɓani ga musulmi da kuma musuluncin baki ɗaya mun fahimci wannan karka sake kai haka duk yadda za ka yi ƙoƙari ka ƙoƙari wajen bin allah kaɗai kuma harkan addini ɗiban makan ga gwargwadon abin da za ka iya an fahimta allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu فقوله ويتخذها حزوا كما kuma yana ɗaukan al'amarin addini a matsayin abin izgilanci ƙala mujahid wa sabilillah yana ɗaukan hanyar Allah huzwan yastahzi'u biha kaga har an ganka kai ustazi ne ana maka izgilanci in an ganku ku ne kullum ustazai yan gani kashenin sunna har suna ake sa muku ana kallon ku ana hantaranku ana abubuwa to duk me wannan ɗabi'anku to yana daga cikin waɗanda suke ma hanyar Allah izgilanci ai ba wata hanya da mota ko keke yake bi a ce ita ce sabilullahi waɗannan abubuwan da muke shine sabilullah mun gano wannan da kyau ku mu nan da muke karatu muke tafsiri muke bin sunna muke kaza da ire-iren ma kowane yanki na duniya wanda suke kan wannan tafarkin su ne suke kan tafarkin Allah to yi hanyar da yanayin hanyar da wanda suke kan hanyar izgilanci shine yi ma addinin Allah izgilanci don ba wani katanga ko wata bishiya da zaka je kana tokari a ce ga wane ya je yana fada da musulunci ko addinin Allah ba wannan rijaluddini su zaka je kana fada da su kana gaba da su a ce kana fada da addini an fahimci wannan da kyau ko don wasu sun fahimci kuskure kuma da gangar wai sai su ce ai mu muna fada da wane ne ba da addini ba to nuna man me yayi me fada da addini ai kafiran maka ma abin da suka ce kenan su suna fada da muhammadu ne su ba da Allah suke yi ba shi kuma Allah madaukin sarki da ya tashi mai da martani ga 'yan uwansu danginsu munafukai sai ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kada kafartum ba da imanikum in ka je ka dubi sababin saukan wannan ayan ai munafukai ne suka zauna suna zagin sahabbai suna cewa ji alarammomin nan masu huƙe-huƙen ciki banda hayaniya ba abin da ke kansu sai ɗan karen tsoro ana zuwa fagen fama tserewa za su yi ba za a tsaya ha maza ha mata ba nan da nan sai allah maraukin sarki ya gaya ma annabi ai ga abin da waɗannan munafukai suke faɗi to shine Allah ya saukar da wannan ayar su aka zaga sabai ne amma Allah ya mai da zagin a kan shi kul abillahi ya mai da zagin kan alkur'ani wa ayatihi ya mai da zagin kan annabin shi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yace la ta'taziru kar wanda ya kokarin kawo wani uzuri ko ya yake kada fartun ba da imanikum kun fahimci wannan shi yasa ko da wani bai ba ka rabu da shi kawai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ulaika lahum azabun muhin Allah madaukin sarki ya ce kaga ire-iren waɗannan mutane suke da azaba ta wulaƙanci ai ta hannu bi ayatillah Kama yadda suke tozarci da wulaƙanci da raini gani da ayoyin Allah wasabiluhu da kuma hanyar Allah Allah ce uhinu yawmal qiyamati fil azabid da'im Allah zai wulaƙanta su ya tozarta su a cikin azaba ta dindindin almustamir azaban da za ta doge dindindin babu ranar fashi sannan Allah ce wa'iza tutula alaihi ayatuna in ka samu mai irin wannan izgilancin ka samu wanda ya zaɓi lahaul hadisi a kan alkur'ani inda za ka biya mashi ayoyin allah kana ƙoƙarin yi mai tafsiri da fayyace mai saƙon allah daidai walla mustakbiran za ga ya biris ya tashi ya bakka cikin jiji da kai da girman kai ka allam yasma'ha kai ka ce bai ji ba kana ce mai allah kamar ba da shi kake yi ba kana kiran shi dokokin Allah kai ka ce baya wajen kun gane wannan sauti na isar mai yana ji tsab amma saboda tsabin girman kai ba zai bi ba mai girman kai batarul haq wa ghamtun nas girman kai shine rena mutane da kuma kin gaskiya wane ne yake faɗi mu kuma wane abokin gaban mu ne wane ne yake faɗi mu kuma wane ba ma san shi wane ne ke faɗi shi kuma wane ba ɗan ƙabilanmu ba ne ko ba ɗan gidanmu ba ne ko ba kaza ba ne duk waɗannan abubuwan yana daga cikin siffofin irin waɗancan mutane masu bin lahul hadis da kuma toza ta'awoyin Allah da kuma abin da ya shafi ƙin wa'azi da ƙin masu wa'azi ka anna fi udunaihi waƙara ana ga mai maganan Allah ya bi kai ka ce Allah ya sanya waƙar a cikin kunnin shi ne kamar da wata toshiya ko wata daɗiya da ta daɗe kunnan baya ji baya gani fara sai ce hazal muqbil anil lahai wal la'ib kaga mutumin da ya fuskanci abin da ya shafi wasanni da ya zauna karatun alkur'ani ko jin wa'azi ko jin hadisi ya gwammace je kwallo ko kallon kwallo ko duk wannan lahawul hadisi. ne an gane wannan da kyau ku yanzu ɗazu mun yi magana a kan cewa akwai mutumin da zai je wajen majalisin da shi ya san ba addini ake yi ba shi ya san wasanni kawai ake yi amma da sunan Allah wannan lahawul hadis ne bai halatta ka je ba kun gano wannan da kyau ku to haka duk wani abin da ma yake na shiririta ne kaga karti sun taru a rumfan kwano duk zafin gari ba sa ji suna kallon kwallo amma ba su iya haƙurin minci sha biyar da zafin masallaci lahaul hadis ne shedan ne je can ya danne zuciyar inda ba za ta je raɗaɗin zafin da suke ji ba an gane wannan da kyau ku amma ana zuwa masallaci sai ce wallahi an dade amma can aƙalla ba kasar ba sai minti nawa minti nawa yake a first half 45 minti 45 kana kalla ba ɗaya a ƙara minti 45 ba yahuda ya ce tun da aka yi duniya ba taba shiriritan da yake ƙwallon ƙafa ba mutum ishirin da wani abu suna bin abu ɗaya su da hankali da tunani irin nasu su tabin roba wannan ya buga ma wannan wannan ya buga ma wannan haka ne ko ba haka ba ne lahul hadisi kuma kalla da kyau mutum ishirin da wani abu ne sun tasa abu ɗaya su je da gudu nan aje nan a dawo nan kuma wannan bugo in buga za ke ganin ƙasar isra'ila in banda yanzu ba abin da ya hada ta da ƙwallon ƙafa kuma bata shahara da shi ba kuma yahudi ne so ganin suke babu renin wayan da ya kai shi Allah ya sa dace to amma kaya neman ka zauna lafiya yanzu a duniya duk wani wa'azi kai ka rabu da kwallo don ba kai sa'a ba ladanin kama yana da tim imana eh kaga dara ta ci gida kenan Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai mala ya ce wa tarab da kuma raye-raye iza tuliyat alaihi al-ayat al-qur'aniyya irin wannan mutumin da za a zauna a karanta mai ayoyin al-qur'ani walla anha zai tsere ne wa a'rada ya juya baya wa adbara ya kauda kai wata sammama sannan ya kurumce ma kanshi wa ma bihi min sumam kuma shi ba kurma ba ka annahu ma sami'aha sai ga yana yi kaman bai ji saƙon ba li'annahu ya ta'azza bi sama'iha yana cutuwa ne ta hanyar jin wa'azin shi yasa yana ganin za a zauna a wa'azin sai bar wajen kawai iz lantifa alahu biha bai iya amfanuwa da abin da ake faɗi wala a rabba lahu fiha bai da zakwaɗi da kwaɗayi da sanya ji za ga mutumin da Allah madaukin sarki ya tsare mai kunnin shi da imanin shi daga waɗannan bala'o'i sai ba unguwa e unguwa nesan duniya sai ya zo ya ji magana Allah in ma da zai zo a ce a yi haƙuri ba a yi ba ji zai kaman da asarar dubu hamsin ya yi ya fi mai sauƙi an fahimci wannan da kyau ku so da tsaban ya ji magana Allah wani kuma yana nan ba zai gara kafa talatin ba zai isu amma ba zai zo ba inda za gane baiwan daga waye daga Allah ne inna Allah ya yi duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wala yutal imana illa liman yuhibbu masu bin lahawul hadis alama ne daga cikin alaman raunin imani waɗanda suka juya mu wannan abun baya su kuma alama ne daga cikin alamu cewa suna da nagartaccen imani Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Allah ya ce fa bashirhum masu irin wannan to kai masu bishara bi azabin alimin cewa akwai wata azaba mai raɗaɗe tana nan tafi a kansu Yau Malkiyama, a ran tashin alkiyama ne Allah madaukin sarki zai masa azaba yu'allimuhu kama ta'allama bi sama'i lahi wa ayatihi haka za a raɗaɗa jikinka kamar yadda sanda ke karanta maka ayoyin Allah kake jin raɗaɗi, ba ka jin daɗi kake zagi da ɓatanci da cin mutunci ga duk waɗanda suka tsayi wajen karantar da maganan Allah suke maka wa'azi ka ji zuciyarka ba ta son su haka ne irin yadda ake zama yau ake gulma ake zagin malaman addini ake ɓata su ba a ma 'yan iska kawalai waɗanda suke mutanen banza ne haka duk dandalin gaje ka zauna sai a ce malam wane yi kaza malam wane yi kaza inda za ka tambayi don allah asali wani laifi ne ya maku ba wannan abin da ake faɗi ne na yanzu shine laifin ba laifin shi na asali shine ya tsayi akan cewa laifuffukan da mutane suke yi su fa bari yanzu akwai da yawa a nan wajen suna jin wannan lahul hadis din madadin su tuba in ma mutum yana ganin bai kai karfin imanin da zai tuba yanzu ba to ya rage in imanin shi bai kai nan ba to ya ɓoye a yan sai kullace ni a ran shi duk inda ya ji zagi na sai ya ƙara promotin zagin sai ka ɗauka wannan laifin da yake yaɗawan shine laifin da aka yi mashi laifin da aka yi shi shine wancan na ƙasa an ce abin da yake lahaul hadisi ne yana ƙwado, yana dara yana karta yana ward yana table tennis yana snooker yana kaza duk lahaul hadisi ne an fahimci wannan har zaman da ustazai suke kaga sun yi kuri suna tsaye gumi a tsakaninsu lahaul hadisi ne don kasan yau ba wanda ya kai ustazu tsegumi ba wanda ya kai ustazu gulma duk gulman da yake a garin na ustazu yake yin ta kun bayyance wannan da kyau ku in gaje ka samu gayu hiran ya za a samu kuɗi suke ya za a auri 'yan mata ya za a samu mota ya za a gwangwaje wannan su kenan kuma ka saurara da kyau duk majalisan gayu in kaje suna son yadda za su raƙarƙashe ne kawai an gano wannan da kyau ku amma an kaje kaji ana batanci da cin mutuncin mutane a gari ka duba za ga ustazai ne ka sa ido da kyau duk wani zagi da za ka ji ana ma wani mutumin kirki ustazai ke yin shi duk wannan lahaul hadis ne kuma bata da suka yi akan hanya shi ya kai su zuwa ga wannan aikin minti sha biyar talatin awa ɗaya da za su zauna suna wannan shegantaka da batanci ga mutanen kirki da ƙur'ani suka je suka zauna suka karanta da ya fi masu da sa kasa ɗin wani malami suka yi suka saurara da ya fi masu da ma bacci suka je suka yi duk da ya fi masu wannan shiriritar jama'ar annabu kuna gane wannan to wannan shine laifuffukanmu to amma ba zai yiwu a ce ai ya karanta alkur'ani kuma a zagaye ba to sai a nemo wani laifi sai a kala mashi ai ko annabi ba su zage shi wai ya cika katun ƙur'ani ba eh ƙur'anin ke damunsu amma sai suka ce ya zo zai raba musu zumunta ne kun gano wannan da kyau ku? ya ɗibi 'ya'yan mutane ya kai su bayan gari duk sun rami yunwa ta kama su rashin lafiya ya kashe mafi yawancinsu yana zuwa yana yaƙansu yana kaza yana kaza alheran ba za a faɗi ba sharri ne za ka rika je a bakin masharranta an gano wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan a takeice ɗan takaitaccen bayanin da al'imam ibn kasir ke ne ɗan tsakura mana amma a cikin tafsirin al al wajiz fi tafsirin kitabil aziz na alkadi abu muhammad abdulhaq bin ghalib bin atiyya al-andalusi Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi yake cewa rawa annaha nazalat fi quraishin malamai sun ruwaito cewa wannan aya nawa wa minan nasi man yashtari lahawal hadis to ta sauka ne akan quraishawa ishtara jariyatan mughanniya sun je sun sa kuɗi mai tsada sun siyo wata mawaƙiya a wannan zamanin abin da ya canza siyan mawaƙan nan shine siyan 'yan wasa 'yan ƙwallo ana wannan ko ba yi za a ji a siyo ɗan ƙwallo mai tsada har ka je ga dandali mutum yana rayuwa da ƙyar ya ka samun kuɗin rigan sallah amma yana cewa ai wane namu ya fi kowanne tsada to da ya fi kowanne tsada nawa ya aiko maka da shi kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace sun sai wannan mawaƙiyan ne tagni bi jahi muhammadin bi hija'i muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba abin da take sai waƙa tana yi wa manzan Allah zambu. na sha gaya muku wannan jama duk wanda kuka je na ɓatanci akan muku rabu da shi ya iyakan abin da zai iya na san ba zai mutu yana yi ba haka ne yanzu gashi ana wa manzan Allah zambu. zuwa aka yi aka siyo ma mai na musamman to duk wanda ya kama ta farkin annabi fa to shi ma sai an mai haka kowaye wasu mutane sun ɗauka in ka kama ta farkin annabi jinjina da yabo da annabi ya sha wai wannan ne kaɗai za a yi maka har wannan zamban ma manzan Allah ya gadar maka ana fahimtar wannan domin da ya ce al'ulama an biya ko kun ɗauka kawai ɗalibai sare gabanku in kun yi magana su ɓarke da kabbara shi ne kaɗai gadon shi akwai aiki a gabanka inda ya ka fahimta jama'ar annabi kuna fahimtar wannan har wannan kana nan za a shirya ma waka a zage ka a shirya magana cikin dare a yada ta ko'ina garin allah na wayewa ga mutane suna maka kallon uku ahu menene baka ma sani ba mun fahimci wani Allah baka ma san meye ba dama manzan Allah wannan ba nan muka karanta da ku ne ko da mata ba <clears throat> annabi zuwa yake yi a wajen aikin hajji yana roƙon cewa da Allah wane ne zai ɗauke ni ya kai ni garinsu in zauna mutane na ba sa son me wa'azi na ba sa son faɗi maganan Allah anan muka karanta duk garin a haɗe wa manzan Allah kai duka an haɗa kai kowa baya son manzan Allah duk an sa hannu ma an ci a kori manzan Allah a garin kowa ya sa hannu amma su abu lahabu ne fa da su abu jahali da suwa wa duk waɗannan ne fa to irin waɗannan tarkacen ma abin lissafi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wasabbuhu da kuma zagin manzan Allah hmm? wai malam mai kake kowa ke zagin ka abinda annabi yi ake zagin shi an zagi annabi ko ba zaga ba kai masu an zage ka ko kai waye <clears throat> an gane wannan da kyau ko to ya kamata ka shirya da masu zagin ka annabi ya shirya da masu zagin shi ne ai kullul adawati kada yurja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi ai kowace irin adawa ana saran watan wata rana za ta ƙare amma banda adawan mai ƙinka saboda hasada abin da kake sai ka bari kun gano wannan in dukiya ne sai ka zubar ta ƙare in ilimi ne sai kai kaza in duk wannan sai baka bari sannan zai daina in ko ba haka ba kana nan tare da abin da kake yi to hasada tana nan kuma adawa na nan fa nazalatil aya sai ayan ta sauka dangane da fallasan asiri ga abin da waɗancan takadare suke yi mala yake cewa wakila innahu ibn khatal aka ce ba wani ne ya wancan mugun aiki ba ibn khatal ne warawa an abi umamat al-bahili bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace shira'ul mughanniyat wa bai'uhunna haramun siyan mata irin waɗannan masu waƙa da rawa da sai da su haramun ne kenan siyan kasa ɗin waƙa da rawa da kaɗe-kaɗe duk wannan haramun ne waƙara hazil aya wa ƙala fi hazal ma'ana unzilat alayya hazil aya wa bi haza fassara buna mas'udin kun gano wannan da kyau ku akwai littafi musamman fada da aka rubuta akan wannan matsalar akan waka kawai da rawa mun fahimci wannan da kyau ko bari ji mamaki kusan tun kafin shigan azumi nake tunanin ina littafin nan yake sai yanzu na tuna ke sa mutane suke samun matsala da mu akwai wanda zai project ne fan ɗauki littafin nan na bashi akan haka yi ya ƙi daman da shi ke sa yana ina hmm? ai yana jina yana ina yana ina ijiyar kwasol tafin ya kawo min yanzu nan yasa shahadi da su kaga abin da ke saka mutane cikin matsala ke kenan yana fa zaune a wajen nan yana ji sai na kira sunan shi sai an jima zuwa ce to kaga ya toza taka cikin jama'a ya wulakanta ka cikin jama'a amma ya yi shuru kuma yana fatan in rike ne ce jama'a kun ga littafin ba zai magana ba ko ba zai je ɗauko ba an jima sai wani zai ce malam ban littafi ɗaya a labirarin ka sai ce ba zan bayar ba sai a ce bai taimakawa za a aikin Allah kuma ina ta tunanin ina littafin yake mujalladi biyu ne haka ku je ku ce kawo littafin ina son ku gan shi ne anan Allah maraukin sarki ya sa mu dace to shine sai Malam yake cewa qala fi hazal ma'ana unzilat ala hazil aya akan wannan abin da ya faru ne Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya wa bi hadha fassara ibn mas'udin da wannan ibn mas'udin ya fassara ayan cewa makaɗa ne wa ibn abbasin wa jabir ibn abdullah wa mujahid wa qala al-hasan al-imam hasan al-basri yace lahawul hadis al-ma'azif wal gina kun gane wa qala nas nadara fi nadar ibn al-haris wasu kuma suka ce ba ibn khatal bane nadar ɗan haris ne li'annahu ishtara kutubu rustum ya je ya siyo littattafan rustum ne was bin diyad wa kana yukhalifu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in annabi ya koma gefe yana karanta alkur'ani da hadisi shi kuma sai ya ja gefe ɗaya yana karanta irin waɗannan tatsuniyoyin domin ya janye hankalin mutane daga wajen annabi zuwa wajen shi kun wani wannan da kyau ko mutanen da suke zuwa wajen annabi ya janye su irin abin da abraha ta yi nufin yi lokacin da ya nemi ya gina coci a habasha don ya janye mutane daga zuwa aikin hajji a ka'aba su koma cocin shi an fahimci wannan da kyau ku wannan fa fitina ne kadimatun hadisa tintina ana yi kuma har zuwa yau in har kace ka buga misalai na irin abubuwan da aka yi wa malaman farko na irin wannan ɗarkaniya da shiriritan za ka shekara kana buga misali baka gama ba allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu li'anna hushtara kutub rustum wa kana khalifa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa yuhaddisuhum bi tilkal abatil zai zauna yana karantar da mutane waɗannan ƙarerai waya ƙoli yana cewa ana ahsanu hadisan min muhammadin na fi muhammadu iya karatu na fi muhammadu iya labari na fi muhammadu iya magana na fi muhammadu iya tsari kun gano wannan da ke ku wannan bidan batun da yake yin ta in wani ya ce ya fi ka dan uwan shi ma ya ce ya fi annabi kun gano wannan da ke ku wa qala qatada malan qatada yace ashra'u fi hazil ma'ana musta'ar siye da aka ce a wannan aya to isti'ara ne wa inna ma nazaratul aya fil ahadith quraish wa talhihim bi amr islam mala yake cewa an ce ne ai suna siyan lahawul hadis ba abin da yake nufi ba kenan wai an siyo kila ɗaya ne ya siya sai zo ya zauna yana karanta mu suna raye-raye da waƙe-waƙe da kuma wulaƙanta al'amarin addinin musulunci wa khawduhum fil abatil da kuma afkawa cikin abubuwan da suke na ɓanna ne da mutum ya je saurari alkur'ani ya gwammace ya je saurari wannan dare dubu da ɗaya da ake zuwa ake biya musu da irin wancan hayaniya da ɗarkaniya da ake karantawa jama'a mun fahimci wannan da kyau ku duk waɗannan hayaniyan shi ke kan al'umma shi ne tunaninsu kuma wannan ba daidai ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace to jama'a ga littafin an zo da shi wanda nake buga muku misali a su zo su tsaya zan ƙara mai damu suna ganin ba su gama ba in sun gaba sa da da shi an nahayo anir was-sama hani dangane da abin da ya shafa rawa shine an raƙas ko wasa ai tun daga an ce raqashewa ustazai ne suka shigo da wannan iskanci ai ai an raƙas larabci ne gawo ya san su ne wasama da kuma sauran waƙe-waƙe da sheikh imam al abi muhammad mahmud ibn abilkasim bin badran ad-dashti al ya rasu hijira da shekara 665 malamin na ya kai shekara 900 da wani abu da rasuwa ga su mujalladi biyu ne ya rubuta su annahayu an anar raqsi was sama kun gano wannan da kyau ko kada kade da wake wake Allah madaukin sarki ya sa mu dace dole na abubuwan da ake cewa babu kyau ko jama'a ba da kane ake zama ake cewa babu kyau ba ilimi ne ya tabbatar da wannan abubuwan kuma ida da masu littafin <clears throat> Allah ya sa mu dace to a cikin littafin i'rabul qur'an wa bayanuhu mala ce fawaid akwai fa'idoji da yawa da za a tsintsinta a cikin wannan aya da Allah maraukin sarki cewa minan nasi man yashtari lahawal hadis mala yake cewa kissatun nadar gunar haris shi an nadar ɗan haris ɗin can to wajibi ne musan waye shi ɓannan da ya tabbatar a addinin musulunci da fada da ya yi da annabi da da'awar annabi za ku yi mamaki kun gano wannan da kyau ku fada duk inda ya je ba wanda zai zaga sai annabi ba wanda zai ci mutunci sai annabi shi yasa ku tsara sunan sunan shi annadhar dan haris yanzu wannan sunan kana da labarin shi in ba yau ba duk wanda ya tsaya fada da addini ko haka Allah madaukin sarki ke mantar da shi ya zama nasiyan fansiya dama addini mutum ya je yayi ko da ya zauna lafiya da ya zauna kalau da bai da matsala Allah ya shiryar da mu malai ce eh, ilam annal maqsuda bi ayati la an yatawajjaha al khitab fiha ila al umum malai yake cewa makasudi dangane da dukkanin ayoyin Allah madaukakin sarki to a fuskantar da su zuwa ga gamewa da kuma shigar da gama garin mutane kowa ciki mun gano wannan da kyau ko shine al ibratu bi umumin lafzi lura da gaban lafazin la bi khususi sabab ba wai a ce sababin kaza ne kaɗai ba yanzu cewa nazar ɗan haris ne wancan taɓar gaza ƙur'ani ya sauka ya raga-raga da shi eh haka ne to amma hukuncin ya tsaya kan shi ne kaɗai hukuncin har yau da muke yi a safiyan juma'an nan har wanda zai a unguwanmu da naku shi ma yana ciki walakin asbabun nuzul khassa sai dai asbabun nuzul suna zuwa ne dan abu a keɓe summa tasri a hakamuha fi ma ba'adu daga nan sai hukunce-hukuncen da suka zuwa cin waɗannan nasoshi sai su yi naso sai su shafo komi alal umum a bisa gamewan bayani wa zakaro fi asbabi nuzul qawlihi malamai sun ambata dangane da sababin saukan ayan da ke cewa wa minan nasi man yashtari lahawal hadis al'aya cewa annan nadar bin haris kana a tilhaira, cewa nazar dan haris yana zuwa hayara ne jiru, shi dan kasuwa ne da yake zuwa yake siye da siyarwa haka za ga 'yan kasuwa suna neman abinci kawai sai zo sai sa kansa a cikin fitina da rigimar addini wallahi malam sa'an nadar dan haris ne kun gano wannan yau juma'a na ce yau safiyar juma'a na ce ko ba ka na ce ba ka kosa da sai kai man gyara malin sha'ibu mun gano wannan da kyau ku ko sai ke so a mu koma jiya azumin na har ya fara dukanka dattija baka kukan aski Allah marauke sarki ya samu dace azumi ne ba wani abu ba ne. ka yi haƙuri saura kwana 28 jama'ar ba an gane wannan wallahi babu da'awa da za a yi ta a bisa tafarkin annabi da sahabbai sai gaganta da abu lahabinta da abu jihal ɗinta da umayya ɗan khalaf ɗinta da sa'ad nazar ɗan haris ɗinta da isibin hadal ɗinta da duk waɗannan hayaniyan halas in fakar ga dama za ka iya samu kowa nashi sunan ka ce wane a fahimtar wannan da'awan shine wane a zamanin annabi kaga dai shi nazar ɗan haris ɗan kasuwa ne kun gano wannan da kyau ko hayara yake zuwa yake nashi kasuwancin amma yana samun yan kudin shi da zai ce fa ne ya rayu amma wane ne abokin rigiman shi annabi ne to yanzu ka ce annabi ne bai iya da'awa ba ko annabi ne bai da haƙuri ya kamata ya bi su ya daina yin abin da Allah ya sa shi ko menene sai ka kasa gane wai mai ya haifar da wannan annabi bai iya wa'azi ba ne bai iya lallashi ba ne wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka Allah maɗaukin sarki yake fitar ma duk wani annabi maƙi daga cikin miyagun gari masu laifi saboda ba sa son a fallasa laifinsu za su tsayi tsayin daka sai sun tabbatar da abin da ake na addini ba daidai ba ne kuma na rantse da Allah ba za su iya ba yuriduna liyatfi'u lahi bi afwahihim wai so suke su amfani da kalmomin bakinsu domin kalmar Allah su bishe ta ha wane mutum ai wallahi Allah rantsuwa ya ce sai ya cika hasken shi abubuwan da muke ake ta fada da mu gida da waje wallahi al'adim da maganar mu muke faɗi da tintin an kwantar da mu kuma daga ran da muka bar na Allah muka koma namu za su yi nasara amma Allah ya raba mu da wannan mugun aiki to shine sai mala yake cewa wa yashtari kutubul akhbar kutubul akhbaril aajim in yaje garin sai ya rika siyo 'yan littattafai yana yaɗawa wanda suke ɗauke da labarin kisra da kaisar da sauran ajamawa wa yi haddisu biha ahla makka sai zo yana karanta mutanen makka kun ji asalin inda aka fara samu karanta tatsuniya a gidan rediyo kenan hmm, duk shi ne wannan bala'in ne kuma yanzu ka'idan gidajen rediyoyi da tv kuma dole sai an samar da wannan dole ne haka haka sa dokan ta zama amma asali a zamanin annabi ne sai kirkiro wannan zai je ɗan sana'an shi kuma yana nan ya tasa wani malamin addini gaba wai shi so yake wai addinin ya faɗi hawa ne mutum sai dai kai jalinka ya kari jama'a mun fahimci wannan da kyau ku mala ya ce wai haddisu biha ahala makka waya ƙolo kuma za ka ji shi yana surutu duk dandalin da ya zauna yana cewa inna muhammadan yuhaddisukum bi ahadisi adin wa samud shi muhammad yana koya maku ko yana karantar da ku ko yana ba ku labarin samudawa da adawa wa ana uhaddithukum bi ahadisi faris wa rum ni kuma ku zo in ba ku labarin rumawa da farisawa fayastamhaluna hadisahu sai ga mutane sun karkata zuwa ga labarin shi wai taraku na stima'il ƙur'an sai ga an watse masawaran alƙur'ani mun gano wannan da kyau ku maimakon a zo a zauna a ji menene ƙur'ani yake faɗi jama'a sun bi son su je su ji zagi da cin mutunci da labaran da da na yanzu da ƙarerayi da hayaniya in ka zauna za ka karantar da madaran addini kuma sai a yi ma suna sai a ƙala maka magana shi ne abinda ba suke ma'annabi an gano wanda da kyau ko shi ne suke yi ma'annabi shi ne sai mala ya ce walhaira bi kasar ha madinatun bi korbe kufa wani gari ne kusa da kufa na ake ce ma hayara nan nazar dan haris yake zuwa yake siye da siyarwan shi ni ina mamaki kana ɗan sana'anka ka samu abin da za ka je ka ci da 'yan dugwi-dugwi ka sa rigima da hayaniya game da harkan addini Allah ba za labari ba ba inda za ka duk wanda ka ga ya samu matsala a harkar rayuwa ko ka je ka bincika akwai wata adawa da yake da addini ne duk wanda yake wannan adawar na rantse da Allah ce fa ne sai ya gagare shi amma a zuba dai a buga dai inda dama a ci ƙauri kun gano wannan da kyau ku kana nan sai ka ga abin da kake ba tsoro ya zo ya koma yana baka tsoro kowa shiga yin shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a cikin tafsirul maragi na fadilati Sheikh Ahmad Mustafa maragi Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi malamin yace al-ma'anal ijmali dunkulallen ma'ana na sakon da wannan aya ke dauke da shi na wa minan nasi man yashtari lahawal hadis malamin ya zurfafa magana ne Don gani da sauran kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙen nan ba da an bayyana halar su'ada malam maragi ya ce a bayan da allah Maɗaukin sarki ya bayyana halin 'yan arziki irin albarka alladina yahtaduna eh bi kitabillah waɗanda suka shiri da littafin allah wayantafi'una bi sama'ihi kuma suke amfanuwa da sauraron littafin allah wa humul ladina qala Allahu fihim su waɗannan bayi su ne wanda Allah maɗaukin sarki ya bayani dangane da su cewa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله كنجي ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله duk abin da ke gabansa shine zuwa ga me zuwa ga ambatan Allah zan kalli wannan abu jama'a mun fahimci wannan da kyau ku zuwa ga ambatan Allah ardafa zalika zikru halal ashqiya sai Allah ya biyo baya dan ya bayyana mana halin shaqiyai allazina a'radu an intifa'i bi sama'i kalamillah waɗanda suka bijire suka juya baya suka tsere ba su ba sauraron maganan Allah wa aqbalu ala istima'il mazamir so koma sauraron kaɗe-kaɗe walgina da kuma sauraron waƙe-waƙe bil alhan wal alat tarb ana buga jita ana buga kaza da garaya da fiyano da waye-waye wannan shine abin sauraron su to waɗannan ne shakiyai da Allah madaukin sarki ya komo yake kuma bayani a kansu bayan da ya bayani akan mutanen kirki waɗanda suke amfanuwa da zancen Allah rawa an ibn Abbas an al-aya nazala fi nadar ibn al-Haris yace ita wannan aya an ruwaito an nadar dan Haris ne ishtara ya yaje ya siyo wata mawaƙiya mughanniya wa kana la yasma'u bi ahadin yuridul islam duk inda ya ji labarin ga wani mutum can zai je zai musulunta gaban annabi illan talaka biha ilaihi sai ya tasa wannan mawaƙiyan ya tafi da shi jama'a ba haka ake mana ba yanzu tabi fa ya ƙoli sai ya ce at'imihi shirya mai abinci ya ci ya ƙoshi wasƙihi ki ba shi ruwan zuma ya sha wa gannihi sannan ki rera mai waka an baka kaci ka sha kayi teɓa ga waka zabiya tana ranga ɗama ashin na mai na mange ce ko zabiya ta ɗaukaka ka cinda ta ce ba kamanka baka ɗora barin takabbura ba Shi ne ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari shi karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu mai ya fi kyau ka zaɓa in ba farali da na fila ba mun gano wannan da kyau ku kaka bata ma kanka lokaci za ka iya mutuwa an jima za ka iya mutuwa yanzu duba baya me ka gabatar Allah ka taimake mu kai ka bai nasara fa cin ma ka iya zama ka ji ka riga ka gama nasara kuma wannan alama ne daga cikin alamun cewa kai mai imani ne alama ne domin innal ladzina amanu wa amilus salihat abinda kawai ake nema gare ka ka tuba kana tuba ko ka tuban ma Allah to Allah zai canza maka rayuwanka gaba ɗaya ta zan sabuwa Allah ka canza mana rayuwarmu wa ya ƙolo sai ce haza khairun mimma ya oka ilaihi muhammad kaga wannan to ya fi alheri sama da abin da muhammadu yake kiranka zuwa gare shi minas salati wasiya zagon ƙasa kenan ko hala ana mana zagon ƙasa to aka yi ma annabi ba wannan ne ke nuna cewa gaskiya muke a kan shi ba wa an tuƙatil bai na yadaihi kuma ka zauna ka sha kiɗa da waƙa ya fi albarka sama da ka je ka zauna gaban muhammadu yana cewa kai sallah kai azumi kai zakka kuma ya ɗibe ku ya kai ka bayan gari a ta karkashe ku haka suke ta faɗi ɓatanci fa iri iri ba bayyana ka faɗa a waje wajen aikin hajji ai abin da ya sabbaba shi kenan cewa aka yi annabi ya kwashe su ya kai su bayan gari don rama ya kama su fara ta cinye su da aka shigo gari annabi ya ce a sauke ka faɗa don su ga abin fa ai abin ne Allah ya sa mu dace mahala ya ce warawa an muqatilin annahu kana yakhruju tajiran ila faris shi nadar dan haris yakan je kasuwanci har faris fa yashtari kutubul aajim sai rika siyo littafan ajamawa mun gano wannan fayarwiha wa yuhaddisu biha quraishan sai yazo yana karanta ma quraishawa wa yaqulu lahum yana cewa inna muhammadan yuhaddisukum hadisa adin wa samudin muhammadu na karanta muku labarin adawa da samudawa wa ana uhaddisukum hadisu rustum wa fadriyar ni kuma zan karanta muku hadisin rustum da ispandiyar wa akhbar akasira kuma zan koya muku ku ji labarin kisrori hiluna hadisahu sai ga jama'a sun fi gogoriyan zuwa jin wannan tatsuniyan nashi waya yatrukuna sama alkur'an sai su watsi da sauran alkur'ani mai girma an gano wannan da kyau ku to sauran bayanai dangane da waminan nasi man shari lahawar hadis to sai Allah madaukin sarki ya kai mu a gobe domin wannan zai kai mu ga sai mun zo da tafsirin al'imam imam domin ya yi maganganu masu yawa mu tsaya mu fahimci wannan saƙon ya fi mai gaugawan da rakan ayoyi musauka ba fahimci menene ayoyin suke magana a kai ba ana fahimtar wannan yasa jama'a duk wanda yake nan ya sa maran shi da izinin Allah wannan hayanin ya dauki matakin nisantanta Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum